Shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya, Comrade Ayuba Waba ya min karin bayani dangane da abin da ya sa suke ganin lokaci yayi da shugaba Muhammadu Buhari zai yi garan bawul a majalisar ministocin. Aga ci gaba bayan da ya kamata ya kamata a ce yanzu da ake kusan shekara biyu a cikin yanayin da ake ci a mulkin baba ina ganin lallai ya kamata a duba inda aka samu ci gaba wa inda ana iya cewa su ci gaba amma kuma inda aka samu kafawa ina ganin lallai ya kamata a ce an wurwaya a duba domin a ga cewa an samu abu wanda za su kara karfin gwiwa ga yanda a harkar gwamnati ke tafiya to ko a raimu shine lallai lokaci ya yi da za a yi tankare da raraya su ma yan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya irin su Abdulmajid Danbalki komanda na mai ra'ayin akwai buƙatar yin wannan garan bawul sai muka yi rashin dace a wani bangaren ministocin nan babu shakka yan Najeriya za su munna da su an canza su saboda yawancin su amanar da aka ba su ba su rike ba kuma ba su cancanta su zama ministoci ba wannan I ne abin Najeriya sun gagauta kuma ni kaina ina daga cikin mutumin da zan ba da shawara cewa wasu ministocin a canza su domin sun ba gwamnatin mai girma shugaba Muhammadu Buhari kunya. Wannan dan haka ne ina goyon bayan mai girma shugaba Muhammadu Buhari ya canza wasu ministocin gaba ɗaya ma ya su ba ma canzawa ba. Ko wane tasiri wannan canji ka iya yi wajen samar da kyakkyawan shugabanci a Najeriya? Tambayar kenan da na Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja. Eh to akwai tasiri kwarai da gaske a wasu daga cikin ministocin ba su taɓuka wani abu a so a gani ba. Da farko an yi tunanin cewa gwamnatin Jawa Muhammadu Buhari gwamnati ne ta canji. To kuma ba a ga canjin a zahiri ba. Wannan ana danganta shi ga rashin kwarewa ko kuma rashin taɓuka wani abu a zo a gani waɗannan ministoci. Na biyu kuma ana son wannan canjin ne saboda ganin cewa bayan shekara duk wani abin da wani minista bai iya yi ba to ba a zamanin cewa a nan gaba zai iya. Da haka ake ganin cewa da a kawo wasu waɗansu masu tunani da kuma hazaƙa ta daban. Duk da dai galibin jami'an gwamnatin ƙasar da muka tuntuɓa sun ƙi su ce ufa akan wannan batu. Amma rahotanni na nuna cewar tuni cikin wasu daga cikin ministocin ya ɗure ruwa. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda shugaba Muhammadu Buhari zai tunkari wannan al'amari. Hassan mai na Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.